jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da zuwa wannan channel mai albarka channel din ku ta alwahada african tv channel da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa faɗakarwa da kuma tarbiyya a yau da allah muna son mu kawo muku wasu ayoyi ne na alkur'ani wayanda ake karanta domin neman kariya a wurin allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin mutum da aljani duk wanda ya karanta wayannan ayoyi wayanda ake kira ta awzatul qur'aniya to da dan Allah zai kasance cikin kariyan Allah daga sharrin masu sharri daga sharrin mahasada daga sharrin miyagun aljanu da miyagun mutane da masu sihirce-sihirce da masu zuwa wajen bokaye da irin ƙulle kullen da ake kulla ma mutum a wurin sana'ansa ko a wurin aikinsa a takaice dai duk wanda ya luzumci wa'annan ayoyin yana karantawa safiya da marance babu wani sharri da zai same shi da izinin Allah subhanahu wataala a kafin mu kawo muku wayannan ayoyi din muna roƙon arzikinku da ku duba daga ƙasan wannan bidiyo inda aka rubuta alwahada african tv za ga an rubuta subscribe da jan rubutu idan ba ku riga na mana subscribe sai ku danna wannan subscribe sai ku danna kuma alaman kararrawa da zai fito wannan zai ba ku dama muna sanya sabon bidiyo da muka yi bayani akan wani magani ko wani cuta ko wata addu'a mai muhimmanci za a sanar da ku ku kalla ku amfana kar ku manta ku danna mana like don haka na karkafafa mu sannan ku yi shiyarin a facebook da whatsapp saboda sauran jama'a su amfana ganin cewa irin wa'annan addu'o'i din da irin wa'annan ta'awuzatul alqur'aniya din yana da muhimmanci musamman daidai wannan lokaci da ake fama da rashin tsaro ake fama da aikace-aikace marasu kyau ayyukan sihiri da bokaye da miyagun malamai yana da muhimmanci a ce al'ummar musulmi sun san nan addu'o'in kuma sun lizimce suna karanta su saboda haka kama yi shi yarin wannan addu'an saboda wani amfana shi ma wani abu ne da za a iya kira wato sadakatar jariya kuma kar mu manta fiyayye a cikin ku shine wanda yake amfana da mutane khairukum eh, manyan fa'un nasu mafifici a cikin ku ne wanda yake amfana da wasu wannan yasa muka rike wannan aikin na sanar da mutane magungunan mu na musulunci magungunan mu na gargajiya da addu'o'i wa'inda suka inganta daga hadisai ko kuma daga sunnan magabata a ah, wayannan addu'o'in da zamu ba ku yanzu su ne kamar haka duk wanda yake son Allah ya kare shi daga sharrin mutum da aljani da dukkan sharrin mai sharri da makirci mai makirci to ya lizamci wa'annan addu'o'i din kaman ga su kaman haka na farko kowane rana da safe da yamma ya karanta fatiha suratul fatiha kafa bakwai sai ka karanta wannan aya da take cewa rabbi rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun shi ma zaka karanta kafa bakwai bari maimaita rabbi uzu bika min hawa za ta shayace wa uzu bika rabbi an yahdurun afa bakwai sai karanta wannan aya wanda Allah subhanahu ta'ala ke cewa fasayaka fi kahumullah wa huwa sami'ul alim shi kuma za a karanta kafa uku sai karanta wannan ayan waje an min baina idin sadan wa min khalfin sadan fa aga shaynahum fa hum la yubsirun wato wannan ayan take cikin surati yasin ita ma za a karanta kafa uku bayan ka karanta wannan sai karanta wannan ayan da Allah ta'ala yake cewa wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin Allah shine to bayan ka karanta wannan fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin kafa uku sai karanta sur qul huwallahu wato suratul ikhlas kenan kul huwallahu ahad zuwa karshe kafa uku sai suratul falaq kula a'udhu birabbil falaq kafa uku sai karanta suratul nas kafa uku wannan ana son mutum ya karantawa safiya da yamma da izinin Allah duk wanda ya karanta wa'annan ta'awizatul qur'aniya din wa'annan ayoyi na Qur'ani na neman tsari ya roki Allah kariya babu sharrin mutum ko na mugun malami ko na boka ko mahasadi ko kullakulle da makice-makice da zai same shi da idan Allah zai kasance cikin kariyan Allah da fatan kun ji daɗin wannan shirin kuma kar ku manta ku yada wannan bidiyon kar ku manta ku danna mana subscribe don wannan zai karfafa mu ji cewa muna da waɗanda suke bibiyan shirye-shiryen mu subscribe kyauta ne wannan ne domin amfanin jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace ku kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi